demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa Majalisar Dattijan Najeriya take son yin dokar da za ta saba a tsarin mulki? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Daga nan Amurka ha zuwa fadar shugaban Najeriya dokar da Majalisar Dattijan Najeriya take son ta kafa da za ta hukunta amfani da dandalin sadarwa ba tare da izinin kotu ba, tana fuskantar adawa. Haka nan batun yake ga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. To ko me yasa ita Majalisar Dattijan ta dage sai ta yi wannan doka? Ga Nasira da Mulikaya da Shimfiɗa. Kudirin dokar hukunta wanda ake gani ya yi batanci a dandalin labaran yanar gizo a Najeriya da ya tsara hukuncin ɗaurin shekara biyu ko biyan taron naira miliyan biyu na ci gaba da haddasa muhawara da fassarori daban-daban. Wannan kudiri da ke gaban majalisar dattawa da sanata Bala Ibnu na Allah ya kawo yana samun suka mai zafi musamman ma daga masu yada labarai ko ra'ayoyi a dandalin sadarwar sada zumunci da mutane ke ganin hanyar ɓoye illolin shugabanni ne da kuma tauye faɗin albarkacin baki. Bala na Allah na cewa san ba haka kudirin yake nufi ba. In za ka ci mutunci mutum ka ci kan gaskiya ka faɗa gaskiya cewa wani kaza ne kuma kana da gaskiya wannan ba damuwa a cikin shi amma ka zauna kawai don wani bai son wani yayi umhani da kai a zaman ka na yaro a baka kuɗi ka je kana bin internet kana yin kazafi kala kala ga mutum wannan ba daidai bane kuma ba daidai bane shugaba ya zauna ya kalli wannan shugaban kwamitin yada labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ya ce majalisar wakilan ba za ta amince da irin wannan kudaran ba yau in ka tura labari a cikin minti daya a kawai ka sun kira ka wasa kwana uku da kwana uku a bara jira sai an tada generator sai mun ji news na wane kaza wannan ana sawa a take ana kiran ka daga garin ku ga laifin da kai to yakan iya sa mu shugabanni mu san cewa akwai wanda yake lekan ka ta baya kana san ya tafiyan ka yake yan Najeriya za su san cewa to yauwa za a musu aikin da ya kamata ni na san dai akwai hanyar da za a bi da a yi gyara amma yanzu kam gaskiya ba lokaci bane ko da dai wannan kudirin na da amfani ko ko a ga editan sabuwar jaridar News Stream Awal Mu'azu zai yi wuya jami'an tsaron Najeriya su iya hukunta masu irin wannan laifin ko waɗanda za a tuhuma sabanin jarida irin tamu yanzu ka dau jarida ta ina da adireshi na ina da da gurin da zaka same ni amma misali idan mutum ya tashi aika abokan wannan shafukan sada zumuntar ba lalle bane a ce ka gane daga ina yake jefawa abin da nake jewa ita wannan dokar shin anya ko Najeriya ta kai matsayin da za a iya kama ko kuma za a iya cimma wanda yayi wani abu na ba daidai ba shin ana da wannan wato technology ana da wannan kwarewar ko fasahar to amma idan akwai din tunda <laughs> watakila gwamnati ce kawai za ta iya amsa wannan amma in har akwai din zai tasiri wurin gyara al'amuran yada labarai da kuma sadarwa ga baki ɗayansa Kamar yadda watakila ba za ku kasa ba cikin rahoton Nasiru Adamu Kaya, mutumin da ya gabatar da wannan kujeri watakila da wasu shine Sanata Bala Ibnu na Allah. To ko rikici tsakaninsa da Malam Abubakar Meli na Kwalejin Kimiyya da Fasaha da Kekebi suna daga cikin dalilan neman yin wannan doka? Sai Allah. Mun tuntubi malami a sashen ilimin shari'a na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria barista Ibrahim Bello Jahun mun tambaye shi. Shin anya wannan kuduri idan har ya zama doka ba zai ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba? wato in ka dubi sashi na talatin da tara na wannan dai tsarin mulki mm. wanda ya faɗi cewa every person shall be entitled to freedom of expression including freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference mm. wannan ya nuna cewa kowane mutum yana da dama ya karɓi irin ya rike wani ra'ayi nashi ko kuma ya faɗi abinda ke bakinsa ko kuma dai ya yi duk abin da ya faɗa na ‘yancin ɗan ta hanyar bayyana ra'ayin shi ko a ina ne ba tare da an yi mishi katsalandan ba. To. Akwai sashi na biyu, ƙaramin sashi ke nake nufi. Hmm. Wanda ya ba da dama na mallakan ah, wato ma'ana gidajen rediyo da wasu abubuwa tare bisa ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa da wasu abubuwa da wasu cika wasu tare canje. Hmm. Ƙaramin sashi na uku shine ya ba da dama masu 'yan majalisa suna iya yin doka wanda zai ba da dama amma ya kare dokokin da aka karbe su ko wani information da aka karbe shi ta hanyar ta hanyar sirri da kuma amana hmm. wato kenan wanda aka karbe su in confidence hmm. eh, kuma rubutu eh ko kuma rubutu ma kawai aka ce a fannin yanar gizo ta kamar facebook da sauransu ko irin wannan eh haka sun ambace su a cikin wannan dokar. to kaga da gaske wannan doka tana kokari ne ta fito da wani hanyar da za ta yi ta baibayi ma 'yan Najeriya wajen ah, faɗin albarkacin bakinsu wanda kuma hakan in ka lura da wannan sashi na 39 da kuma wancan sashi na 37 kamar yana kawo wantar na ƙine ma waɗannan waɗannan sashi din kamar ko da dai su masu dokan za su ce maka ba tarnaƙi suke kawowa ba amma a zahirinsa in ka lura da shi za ga yana hana daman wannan yanci da tsarin mulki ya ba mu kowane mutum ne in ka lura dokar tana ma nuna cewa eh, eh, ko da a jarida mutum zai buga zai buga bayani ko zai buga koke irin yadda ake nuna aika koke mai shugabanni wanda ba za ka iya samun ganin su ba sai duk da hanyar jarida sai dai ka je ka yi wannan affidavit din sannan ka zo ka shigar to kaga shi ko tsarin mulki bai kawo wannan ta wannan bayin cewa sai an yi wannan wa'annan sharaɗi na na yin affidavit ba alhali akwai wasu dokokin suna nan already suna nan wanda suka hana libelous publication da kuma defamation ma'ana eh, wato kazafi ah, bata mutum eh, suna eh, yawa suna da rubutun batanci dama akwai dokoki waɗannan to ma'ana in dai mutum zai bayyana albarkacin bakinsa dama ba a tsammanin cewa mutumin da yake wannan gabatar irin wannan ajiyarsa zai kuma haura ya ci mutuncin wani hmm. babu wannan To, eh. to, to um, a fahimtar ku me suke so me, burin su tunda um, mutumin da ya gabatar da wannan doka lauya ne kuma ba ma ƙanana ƙaramin lauya ba sanannen lauya ne yana ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya. A fahimtar ka menene burin ita majalisar dattijai kuma me yasa take ɗaukan wannan mataki? wato ba matsayinsa na lauya ba a yanzu a matsayinsa da yake gaban ko da yake cikin majalisa yanzu shi sanata ne dan majalisa shin lauya ne shi ko kuma da makaniki ne shi duk dai kuma menene shi dan majalisa ne kuma ya zama ya gabatar da doka amma ya yi la'akari ko su yi la'akari da irin matsayin tsarin mulkin da su suka rantse cewa za su kare shi hmm. kuma a bisa irin wannan rantsuwan ne su waɗanda suka zaɓe su suka kawo su wajen suka sa su zo su zauna su yi wannan aiki hmm. duk kuma menene manufansu ba za ka gane abin da ke zuciyar mutum ba amma in yi bayyana da ita ta hanyar yin dokan da za ta hana mutane walwala za ka fahimci cewa shi na yiwa suna da wani walwala su na daban wanda ba a kare wannan yanci na a faɗin albarkacin baki ba. Alal misali ka ce sai sun haɗu dukansu su za su iya yin doka. tuni an samu takaddama domin akwai alamun cewa ita majalisar wakilai ta tarayya ta nuna alamun cewa ba ta tare da majalisar dattijai wajen kafa wannan doka. Haka. Hmm. saboda haka ba za ta iya zama doka ba sashi eh, ya nuna cewa doka wanda su majalisar dokoki da su hmm. ba su zama majalisar dokoki gaba su don yin doka sai in su na saman wato dattije sun yi tare da na ƙasa wato wakilai ma'ana ba wajen su zana waje guda ba hmm. amma dai idan dattijan ta yi to ta kawo wakilai su yi in kuma wakilai suka yi to su kai ma dattijai su yi ma'ana sai sun yi haɗin gwiwa akan duk ya kasance kowanne su ya amince sannan ne za a kai ma shugaban ƙasa shi ya sa hannu kana ta zama doka ko kuma a kai wa shugaban kasa ya ki yadda a dawo su sake juya ta tsakanin su bata su samu majority na tuta ko kuma wani irin ko da simple majority ne dai suka samu mm. to sai ta zama doka amma idan aka ce maka majalisan wakilai mm. ta nuna alamar ba za ta yi ba duk ba a iya tabbatarwa har sai an kawo musu wannan dokar wanda su 'yan majalisar uh, uh, sanatoci suka gabatar da shi idan sun kawo ta ta bi hanyar da ake bi na ka'idar shiga matsayin doka suka zo aka karanta ta aka komai da komai aka zo aka ce ba aminta da ita ba to kaga a nan ne za a iya gane cewa 'yan majalisar wakilai ba su amince da shi ba hmm. amma a yanzu ya yi sauri mutum ya faɗa ya ce 'yan majalisar wakilai ba za su amince ko sun amince ko kuma ga ra'ayinsu tunda bata ma gama fita a can wajen sanatoci ba bare ta gangaro ta so majalisar wakilai. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Mali Kaya da barista Ibrahim Bello Jahun na Jamar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.